نعم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله تعالى أسأل وبأسمائه وصفاته أتوسل أن يكتب لي أجرين في كل ما علقت عليه وأن يرزقني فهما في كتابه وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقولا وعملا يؤدي به أننا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده إنه سميع مجيب وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة أحييكم بتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة تهية أهل الجنة وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatunmu a cikin wannan littafi mai albarka littafin umdatul ahkam min kalami khairil anam sallallahu alaihi wa sallam wanda idan mai sauraro bai manta ba muna karatu ne karkashin littafin hukuncen hukuncen cinikayya a karkashin wannan littafi mai albarka muna karatu ne karkashin babi na karshe a karkashin wannan littafi mai albarka na cinikayya wanda babi na ƙarshe shine babul fara'id babi wanda ke bayani game da al'amarin rabon gado ko miraf muka ce al-fara'id bi ma'ana al-miraf wanda karkashin wannan babi mai albarka muna karashe ne karkashin hadisi na uku wanda shine hadisi ne lamba biyar a cikin wannan littafi mai albarka wanda jiya mun fara bayani game da wannan hadisi mai albarka lokaci ya cin mara muka tashi za mu daɗa maimaita martanin hadisin mu ji yadda mai suka sharhanta hadisin da kallon da malamai suka wannan hadisi mai albarka shine hadisin usama ibn zaid radiyallahu anhuma malai ce wa an usama ibn zaid radiyallahu anhuma qala قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل غدا في دارك بمكة وقال وهل ترك لنا أقيل من رباء أو دور ثم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتنزل غدا في دارك بمكة فقال وهل ترك لنا أقيل من رباع أو دين ثم قال لا يرف المسلم الكافر ولا الكافر المسلم كما يجب كفار بياني كما لأن حديث من الفركة حديث أسامة ابن زيد يرجع الله سالة البتع غريسة وان دي مرة بياني جمرة أظن ليشا في إيقاء التوارث بين المسلم والكافر ma'ana yankewar gado shari'a ta yanke abin da ya shafi gado tsakanin wanda yake musulmi da wanda yake kafin sai daga cikin mutaqaddimi ma'ana magabata a irin akwai waɗanda suke da fahimtar cewa ai musulmi zai iya gadon wanda yake kafin shi kafiri baya gadon wanda yake musulmi suka ce wannan al'amari yana tashbihi ne da al'amarin auratayya cewa kafiri ba zai auri musulma ba sai dai shi musulmi zai iya auren kafira amma kitabiyya wacce take ahalin kitab imma al-yahud aw nasara sai dai abin da jumhuran malamai suke akai shine kai tsaye musulmi ba zai gaji wanda yake kafiri ba haka kafiri ba zai gaji wanda yake musulmi ba wanda wannan shi ne mafi girma abin da wannan hadisi na Usama ibn Zaid zai karantar da mu kuma a jiya mun yi bayani ma game da hadisin za mu koma ne mu yi bayani domin a fa'idanci da abin da ke cikin hadisin insha Allah Usama ibn Zaid yace qala yace qultu yace nace in ji Usama ibn Zaid nace ya Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam atanzilu ghadan fi darika bi Makkah ma'ana tambaya yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam shi za za mu ga a ƙarshe akwai su su'al ma'ana shan mark akwai alamar tambaya ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shin za ka sauka ne a gidanka za ka sauka gobe a gidanka a garin makka ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam zai shigo hajjin ban kwana ne amal fati ma'ana zai shigo ainihin wato fatul makka da haka sai usama ibn zaid sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi sallam to za ka sauka ne a gidanka a garin makka gobe idan ka shigo garin makka ma'ana idan ka shigo da safiya gadan idan ka shigo gobe da safiya za ka sauka ne a gidanka da ke garin makka ya tambaye manzo Allah sallallahu alaihi sallam قال da haka النبي صلى الله عليه وسلم يا مي مسا da martani yace wa hal taraka lana aqirun min ribain aw durin yace shin aqiru ya bar mana mazauni ne ya bar mana mawuta ne domin shine zai riba idan ka ce riba bi kasr ra shine ar-riba shine muhallatul iqama ma'ana wurin zama guraren zama kamar a ce gida shi sa mana wancan sai yayi abin da malaman hadisi suke cewa shakkun rawi ma'ana marawancin hadisin shi imam bukhari da ya kawo 1588 sai ya yi shakka shin usama ibn zai cewa ya arriba ko durin ma'ana annabi cewa ya wahaltara kalana a tsirin min ribai ko kuma dorin yake da haka sai marawanci ya yi shakka ma'ana ya yi shakka tsakanin durin da arriba wanda arriba bi ma'ana addur addur bi ma'ana arriba kulluhum bi ma'ana wari ma'ana duk suna daukan ma'ana ne guda daya da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tambayar shi usama ibn zaid cewa hal taraka lana aqilun min riba'in shin aqilu ya bar mana wurin zama ne a garin makka audurin ko ya bar mana gida ne a garin makka ثم قال sai annabi sallallahu alaihi عليه وسلم يقول لا يرث المسلم الكافر لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر yace ai kafiri baya gadon musulmi haka ma musulmi baya gadon kafiri da mun yi bayani game da wannan mutumi da ake cewa a tsiri a kamar yadda muka yi karatu a jiya muka ce shi a ba kwali yana da 'ya'ya ne guda hudu daga cikin akwai sayi na ali wanda na farkonsa akwai kwari da ake masa laƙari da aba kwari ma'ana wanda ake masa laƙari da sunansa aba kwari yana da ɗa ban sannan akwai aqilan shine wanda aka kawo cin hadisin na aqil akwai ja'farin sannan akwai aliyan ibn abi kwari da haka biyu daga cikin su sun dace sun shiga addinin musulunci biyu kuma sun taɓe domin sun rayu ne a rayuwa ta kafirci ɗaya ma daga cikinsu ya fake ne a yakin badar wanda muka yi bayanin cewa shi taliban shi ne ainihin wato ya fake a yakin ainihin wato badar da aka yi sai a ƙi sai ya ma'ana sai a ƙi sai ya mallaki ragowar gidan domin shi da aƙilu da ƙwaliban su ne suka gaji a babalin ma'ana mahaifin na abi domin jiya mun yi cikakken bayani mun wayan wa da mutane kai mun kori shubahar da ake ciki na cewa shi abi talib ai ya mutu yana musulmi ne da mun yi bayanin cewa babu wani asari ko da ifi ko mai rauni da wani nuna cewa wai abi talib ba ya mutu yana musulmi sai dai shubahar da ake kawowa a kullum mun kawo ta cewa shine ai sukan ce ai ya bai wa annabi kariya don haka aljanna zai shiga mu muka yi bayani duk kariyar da za ka bai wa annabi sallallahu alaihi wa sallam matukar babu al-islam ma'ana matukar babu kalmar shahada da aikin banza wanda mun yi bayani game da dan annabi nuhu da matar annabi lutu da ainihin wato fir'auna mijin asiya sun mun yi bayani game da wannan dan haka da ƙaliban da aqilan da mahaifinsu abu ƙalib duk sun mutu ne a ainihin wato bauta ta iyaye da takalmi ma'ana ta gumaka da haka shi yasa sayyidina ali da aliyan da sayyidina ali da yayansa da ake cewa Ja'far ibn Abi Talib shi yasa ba su gaji mahaifansa ba tunda su musulmai ne babu tawaruf tsakanin su da haka sai Aqil da dan uwansa Taliban sai suka gaji mahaifansu don matukar kana musulmi ɗanka yana wani addini ba musulunci ba to a musulunci a shar'ance ba ahalinka bane ɗanka ne ta fuskar haihuwa amma ba ahalinka bane kamar yadda Allah madaukakin sarki ya bada labari game da annabi Nuhu annabi Nuhu alaihi salatu wa salam yace inna bani min ahli wa inna wa'adaka al-haqqu wa anta ahkamul hakimin sai Allah yace qala ya Nuhu innahu laysa min ahli innahu 'amalun ghayru salih saboda ya aikata gurbataccen aiki ya rayu ba a musulunci ba shi sa Allah madaukakin sarki sai ya tsinke wannan alaka ta zama ahadi sai Allah madaukakin sarki ya ce wa annabi ruhu ai wannan dan ba ahadin ka bane saboda ya aikata gurbataccen aiki Dan haka da Khalid da Aqil sun yi rayuwa ne rayuwa ta kafirci ma'ana sun mutu suna bautar wani Allah kamar yadda mahaifinsu Khalidan shi ma ya mutu a wani addini ba addinin musulunci ba domin an ta kai kawo a kansa tsakanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da jima-jiman ainihin wato ru'asa na mushrikai na Qurayshawa suna ce masa ya yana ce annabi yana ce masa ya anni qul la ilaha illallah su kuma suna cewa a targhabu an millati abina abdul muttalib a targhabu an millati abina abdul muttalib annabi yana cewa ya anni qul la ilaha illallah kalimatu tuhajjunaka biha indallah abi talib ya karshe ce shi yana kan tafarkin iyaye da kakanni na bautar gumaka a haka ya cika don haka shi sa da ali da ɗan uwansa ja'far shi sa ba su gaji mahaifinsu ba da ake cewa abu talib ba wanda shi abu talib ta ne ga abdul wanda dai mun yi bayani game da wannan a jiya muka ɗan tsinkayo magana yar kaɗan game da abin da ya shafi sukurtaka tsakanin manzon Allah sallallahu tsakanin sayyidina Ali da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa shi sayyidina Ali kan yake wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam asali ma ya taso ne karkashin kulawar annabi sallallahu alaihi wasallam domin shi ne yaro da ya fara karban musulunci ya karbi musulunci tun kafin ya balaga da haka ake ta kai ruwa rana ma'ana ake ta kai mas'ala rana da malamai suke cewa ai sana'ar shi ya fara shiga musulunci saboda shi yana kafin ma ya bane da ya karba addinin musulunci ya shiga musulunci da haka sai da na alikani yake wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam domin mahaifinsa da ake cewa qalilan ya yake wurin mahaifin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ake cewa Abdul Muttalib da ake cewa Abdullah sayyidina ali ya aure yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Fatima a garin Madina ya aure ta a garin Madina sun yi rayuwa sun haifi 'ya'ya da dama daga cikinsu akwai sanannun 'ya'ya da muka san. akwai Hassan akwai Hussein wadana mana tafuriki tsakanin Hassan da husain a wani karatu da ya gabata cewa ba ɗan biyu bane ko hadisi mai rauni babu akan ɗan biyu babu hadisi mai rauni da ya nuna hassan da hussein yan biyu ne babu sai malamai sun ce tsakanin haihuwar hassan da hussein haila ɗaya na da fafi ba kai wasu malamai kuma suka ce a haila biyu ta yi hassan hussein ai tasgiri ne na Hassan. yadda ta ce hassan yana nufin shi ne babban Hussein yana nufin wanda bai kai Hassan girma ba ma'ana tasiri ne na Hassan shine da larabci Hassan da Hussein kaga sayyidina Ali suna yana da ƴaƴa da dama da na Fatima sanannu da shahararrun ƴaƴan da suka fi shahara sune ainihin wato sune Hassan da Hussein wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ya tabbata cewa ɗan lelansa ne kuma yace sune shugabannin samari a gidan aljanna kamar yadda hadisi ingantacce ya nuna wanda jiya mun yi bayani cewa jiya mun yi bayani cewa sayyidina ali ya auri yar manzan Allah kuma ya auri jikar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ya auri Fatima al-Batula ita ake cewa Batul ko na'am ya aure ta sannan kuma daga baya ya zo ya auri yar Zainab jikar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa umama jiya na manta sunan muna tashi karatu sai na tuna sunan sunan ta umama da wannan malamai suka ce ba laifi bane dan ka aure mace taras ka aure wata 'yan uwarta ko ni dangantakar cewa ba laifi bane mu a kasashen Hausa sai a cewa abun kunya ne ya za a yi ka aure ta tara suka aure ƴar ta koyar kalmar ta sai a ce kai wannan kayi tsageranci za a ce za a wannan ka kawo wata shubaha a ta kai wa rana za a ce iska za ka aura wanda muna nan zuwa a insha Allah kitabun nika shi za mu shiga za mu bayyana matan da shari'a ta halasta maka ka aura da waɗanda shari'a ba ta halasta maka ka aura za mu ga kuskuren da muke wurin kiran 'ya'yan wasu da 'ya'yanmu za ga mutum ya tashi ya 'yar abokinsa ya ce 'yarsa bayan kuma akwai aure tsakanin yar abokinka da kuka taso tare ka bai kuka ce makwancin ku daya ka ji mutum yana ce mata wai ƴata ƴarsa a ƙasa hausa zai iya cewa duk lafazin da zai faɗa wa ƴarsa da kwalliyar da zai gano na ƴarsa ita ma wacce sun yi tunani an shari'a ta halasta masa wadda kuskure duk za mu zo nan za mu yi bayani game da wannan insha Allah wanda don haka sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ce wa usama ibn zaid wa hal taraka lana aqilun min riga aw durin shin aqilu ya bar mana wani gida ne ko mazauni da zamu gada ya bar mana mazauni ko gida ne da zamu gada da kake tambaya ta shin a gida na zan sauka a garin makka ma'ana annabi ya nuna masa ni ai ban da gida a garin makka annabi ya nuna masa ni ban da gida a garin makka da aqilu ya rayu a rayuwa ta kafirci da haka babu wani dalili na gado da zai shiga tsakani na da shi ko da zai shiga tsakanin sa da sai na ali balantana har ya ta faɗi ba ta gada ni ma gada da haka ba ni da wani mazauni a garin makka ثم قال ce da ya rufe يرث muslim wala ولا kafir annabi ya ce ɗaya biyu shi kafiri baya gadon musulmi haka musulmi baya gadon kafiri wanda wannan hadisi ya bayyana a yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya fito Makka Usama ibn Zayd ya tambaye sa shin za ka sauka ne a safiyar fito Makka a gidanka da ke garin Makka annabi ya ce shin aqilu ya bar mana aqilu dan Abi Talib shin ya bar mana gida ne da za mu zauna a garin Makka domin shi Abi Talib bin yi bayani ya rasu ne a addini ma'ana yana shirka kuma ya bar magada guda hudu akwai taliban akwai aqilan akwai ja'farin akwai ali ibn abi talib ibn abd muttalib al-qurashi al-hashim Da haka ja'far ibn abi talib da ali ibn abi talib su sun musulunta ne kafin rasuwar ainihin wato mahaifinsu da haka ba su gaje sa ba kaga rashin gadon nan yana ɗaya daga cikin dalilin da zai tabbatar maka da cewa mahaifinsu ya rasu ne a shirka tunda ba su gaje sa ba na shi kuma ɗaliban da addinin suna nan a addinin a addinin iyaye da kakanni addinin al'ada suna nan ba za su fita ba da haka ƙwariran shi ya sai ya ɓace ma'ana ya ɓace a yakin badar aka kashe su a yakin badar sai gidajen duk suka dawo hannun asiru kuma in ya siyar da gidajen daga baya an gane ko wannan shi ne asiru dan uwan Talibu dan uwan Aliyu dan uwan Ja'far ibn Abi Talib sai annabi sallallahu alaihi wasallam bayan wannan bayanin sai ya faɗi hukunci wanda yake am tsakanin musulmi da kafir fa qala yace la yarithu al-muslimu al-kafir wa al-kafir al-muslim annabi yace ai musulmi baya ganin kafiri idan kafiri ya rasu komai kusancinsa da dangantakarsa da kai idan kai musulmi ne ba za ka gaji shi ba haka kuma kai ma da za ka da dan uwa kafiri ba zai ba zai gaji ka ba domin an kasa wannan igiyar ta gani tsakanin wanda wannan hadisi da muka karanta a karan farko ya bayyana jawazin baiti buyutu makka wannan hadisi ya bayyana halarci ba laifi bane idan an siya ko an siyar da gidajen garin makka ba cewa ba bane dan ka garin maka kashi ce a siyar ma da gida ba ko ka ga fili a garin maka ka ce na ka sa kana baki ko waye kai cewa ba bane domin idan ka karanta sira da dama za ka cewa akwai gidaje a garin maka sahabi ka za a ce shi ya mallaki gida na guri kaza a wane ya siyarwa da wane wane ya siyarwa da wane kamar yadda gidajen madina za ka ce gida kaza wane ne ya siyarwa da kaza har masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ma su yayi ba wai ganin fili yayi ba kawai yaje aka gina masallaci bane gida a'a a yayi da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauka a gidan Abi Ayyub al-Ansari bayan yan kwanaki kaɗan da bako zai yi a gida sai aka ɗaga wani fili za a siyar a kusa da gidan Abi Ayyub al-Ansari filin na wasu marayu ne guda biyu aka ɗaga za a ana ɗagawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cinikin ya ce zai siya sai aka fara ciniki na marayu ne guda biyu a wani ƙauye suke kusa da garin makka kusa da garin madina da aka aka yi ciniki har malaman sira ma suka yi ƙoƙarin faɗin ainihin abin matsaya na cinikin riwayoyi daban-daban wani ya ce kaza wani ya ce dinari kaza ma'ana ruwat al-mukhtalifa da haka ne abin da ya fi inganci game da cinikin shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam da kuɗin sa ya sayi wurin ko da yake wasu malamai sun ce sai da na abubakar ne ya sayi masa wasu malamai sun ce umar ne wasu malamai kuma sun ce a'a sahabbai ne suka yi kuɗi kuɗi aka wa da annabi sallallahu alaihi wasallam gida kusa da wannan filin akwai wani tafkeken gida na sayyidina umar wanda da bashi yi wa sayyidina umar yawa aka sayar da gidan yau idan ka je garin madina ka ce a nuna maka garin faba ma'ana gidan biyan bashi har yanzu gidan yana na a garin madina garin faba wanda mu'awiya dan abi sufyan shi ya siya wannan gidan daga wurin sayyidina umar a da aka ya siya gidan kudin sai aka biya wa sayyidina umar bashi da aka malamai suka ce idan bashi yau mutum katutu cewa ba ne bane idan yana da gida yana da mota ma'ana a yi tafilisin kayan kamar yadda muka yi bayani a baya ko tafilis ma'ana a yi gwamjan kayansa a siyar a biya bashi wanda wannan mun shiga wani karatu ne daban amma mafhum na wannan hadisi a farko shine jawazu bai buyuti makka ma'ana halastar siye da siyarwa gidan makka to ba laifi bane idan an siyar ma da gida a makka ba ka siya na'am abu na gaba shine annal muslim la yarithu al-kafir wa al-kafir al-muslim cewa shi musulmi baya gadon kafir haka ma kafuri baya gane musulmi wannan sanannen abu ne kamar da muka karanta abu na gaba shine annal islam huwa aqwar rawabit wa annal ikhtilaf ad-din huwa sabab fi hal al-alaqat wa salat na'am bale shi addinin musulunci cewa shi al'islam islam shine mafi girman abin da ke hada dangantaka tsakanin mutane cewa ba nasaba ba nasaba wata aba ce daban a ce ai wane dan wane ne jikan wane amma abin da ya fi wato hada mutane abin da ya fi hada dangantaka tsakanin mutane shine al-islam wanda hadisi yace annabi sallallahu alaihi wasallam yace al-muslim wa akhu muslim yace al-muslim kal bunyan annabi sallallahu alaihi wasallam yace musulmai kamar gini idan wani bangare ya fadi sai kaga ya affectin dan wani bangare shi ma ya fadi haka ake so musulmai su zama da aka shi ɗan uwantaka na musulunci ya fi ɗan uwantaka na jini domin ɗan uwantaka na musulunci ɗan uwantaka ne wanda ta sanadinsa da dalilinsa ake shiga aljanna ɗan uwantaka kuma ta nasaba akwai wasu dalilai da idan dangantaka ya shiga na nasaba aka samu sabon Allah ce daga an wayi gari gaba ɗaya an zamanto ma abota wuta kamar nan tunda an ce shi musulmi ba zai gaji kafiri ba kafiri ba zai gaji musulmi ba sun ka kai da kai game da al'islam sai suka aiwatar da abin da ya shafi wannan gadon kaga kun yi saban Allah saboda ɗan uwantaka saboda dangin kuɗa kamar yadda sanannen abu ne akwai ƙabilu musamman a wannan ƙasa wanda su babu ruwan kawai ai uban ne kuma dukiyarsa ce babu ruwanmu da wannan musulmi ne wannan kafiri ne an gane ko za su gudanar da abin da ya shafi kaso tsakanin su kuma ka san mata daidai yake da na maza wani wurin ma za ka samu cewa ka san matan ma ya fi na maza yawa na abu na gaba shi ne ƙwanan nawawi kalaman muhadda imamun nawawi ya yi wata magana mai ƙarfi ya ce an na tawarufu bai bainar musulmi na walƙufar wairu ja'izin inda jama'ir ulama min sahaba wa tabi'ina wa man ba'dahu yace gado tsakanin musulmi da kafiri abu ne wanda yake ba ja'iz ne ma'ana ba a ba da dama ba cewa ba ja'iz bane a wurin malaman jamhuran malamai daga cikin sahabbai da tabi'ai da atba'i tabi'a illa mu'az ibn jabal wa sa'id ibn musayyib faqad ajaza tawarith al-muslim min al-kafir wa wahtaja bi hadithin sai dai wani sahari da tabi akwai sahari mu'az ibn jabal da aka tura garin yaman akwai sa'id ibn al-musayyib malamin su imamu malik su ko sun ja sun ce ai musulmi zai gaji kafiri dalilin su shine al-islamu ya'ni wa la yu'la alayh suka ce ai addinin musulunci a koyaushe shine a sama Ɗan uwanka da ya zo ya zama kafiri shi ya ga dama ya zama kafiri hakan ba zai haramta maka cin dukiyarsa ba a bisa ga fahimtar waɗannan malaman sai dai wannan hadisin da suka kawo malam ya ce wa laysa fihi dalilin alama a arada wannan ba dalili bane akan halaccin gado ba tsakanin musulmi da kafiri ba ko kafiri da musulmi li'annahu fi umumi fadl islam kuma wannan hadisin shi yayi umumi ne game da falalan musulmi falalan musulunci ma'ana wannan hadisin zai yi amfani a kowane babi ba zai yi amfani ba kawai a babin da ya shafi gado ba wa hadithu usama nassa wadihun fi hadhihi al-mas'ala wa la'allahu lam yabliq mu'adan wa sa'ida sai ma ne ce hadisin usama da zai wannan da muka karanta hadisi ne wazihi ma'ana hadisi ne mai fadi wanda ya bayani game da wannan mas'ala sai ce wa la'allahu lam yabliq mu'adan wa sa'ida ma ne ce la'alla wannan hadisi bai je kunnan mu'az ibn jabal ba sai da mu'az ibn jabal bai je wannan hadisin ba ko kuma sa'id ibn al-musayyib babban malamin su imam malik kila shi ma bai je wannan hadisi ba shi yasa suke ganin cewa ai musulmi ne ga ji wanda abin da malamai suke akai kamar malamai irin su ibn qayyim al-jawziya mu fara daga ibn taymiya irin su ibn qayyim al-jawziya irin su abu hanifa irin su imamun lalaka'i irin su binibaz irin su ufaini duk waɗannan malaman matsatsu guda ɗaya cewa kafuri ba zai gaji musulmi ba haka musulmi ba zai gaji ainihin wato kafiri ba wanda wannan shi ya kawo ƙarshen wannan mas'ala ta gado kafu tawaruf bainal musulmi wal kafir wal kafir wal musulmi ma'ana yankewar gado sababi na gado tsakanin musulmi da kafuri ko kafiri da musulmi cewa matuƙar addinin ku ya bambanta cewa babu ainihin wato gazi tsakanin ku wanda wannan shi ne abin da ya fi karfi a wurin malaman hadisi za mu koma cikin hadisin usama ibn zaid makaranta sai mu je gaba insha Allah malin shi an usama ibn zaid radiyallahu anhu ma qala qultu ya rasul Allah sallallahu alaihi wa sallam atanzilu gadan fi darika bi makkah yace nace ya rasul Allah ya ma'aikin Allah da duba yadda sahabbai suke kiran annabi sallallahu alaihi wasallam ba sa kiransa da muhammad kai tsaye ba sa kiransa da sunansa kai tsaye suna sirki ma'ana suna fadin suna wanda annabi sallallahu alaihi sallam zai ji daɗi sunan da za su samu lada mai girma a wurin allah madaukakin sarki da shi domin sun kira shi da sunansa na sako ma'ana rasulullah rasulullah ma'ana ɗan sakon allah ma'ana sun gaskata risalar cewa lallai shi ɗan sakon allah ne tare da cewa a cikin al'ummar nan har yau akwai waɗanda ba su yarda dan sakon Allah bane amma duk lokacin da za su kira sa sai su kira sa Muhammad Rasulullah sai sun yi ibafa ko su ce masa Abul Qasim da suka ce atanzilu gadan fi darika bi Makka shin za ka sauka gobe a gidanka a garin Makka qala annabi yace wa hal taraka lana aqilun min riba'in aw durin annabi yace usama ibn zaid shin aqilu ya bar mana mazauni ne a garin makka ko ya bar mana gida ne a garin makka da za mu sauka a ciki tun maƙala annabi ya ce la ya rufe kafirul muslim wala muslimul kafir annabi ya ce kafiri baya gadon musulmi haka musulmi baya gadon kafiri da wannan hadisin imam bukhari ya kawo dubu ɗaya da ɗari biyar da tamanin da takwas dubu uku da hamsin da takwas dubu hudu da ɗari biyu da tamanin da biyu muslim ya kawo cikin littafin sa sahihu muslim na imam muslim annai sabo kan lambar hadisi dubu ɗaya da ɗari uku da hamsin da ɗaya za mu je hadisi na gaba insha Allah wanda shi ne hadisin Abdullahi Umar dan Khattab yarda Allah ya kare tabbata a gare sa wanda shi ne hadisi ne lamba ɗari uku da sha shida a cikin wannan littafi mai albarka. Mare cewa ana Abdullahi ibn Umar radiyallahu anhu ma أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته wannan hadisi ya zo daga Abdullahi dan Umar dan Khattab yadda Allah ya tsara tabbata a gare sa wanda su da dama a cikin hadisai da muka karanta mukan yi bayani game da wannan sahabi mai girma sahabi mai albarka shi shine abdullahi dan dan sabba yarda Allah ya kara tabbata a gare sa saboda yadda yake kokari da jajircewa wurin bin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wurin magana da wurin aiki da wurin ibada gaba daya ba don komi ba sai don a yi kwaikwayo da shi domin a samu irin darajar da ya samu da irin yabo da ya samu a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda wannan hadisi nasa zai mana bayani game da hani da shari'a ta yi game da siyar da walittaka ta bawa da kuma kyauta da walittaka ta bawa wanda wannan shi ne mafi girman abin da wannan hadisi na abdullahi dan umar dan khattab zai karantar da na malai ce ala abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ba daga Abdullah ibn Umar yarda Allah ya tsare tabbata a gare su gaba ɗaya da shi da mahaifinsa Umaru. Umar dan yace annan nabiyyi sallallahu alaihi wa Ya ce lallai tabbas ya kawo tauhidi ce lallai tabbas manzon Allah sallallahu alaihi na ha ya yi hani an gane ko cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hani yayi hani hani akan an bai'il wala' ma'ana ya hana cinikayya ta walittaka ta bawa misali a ce ka yantar da bawa da ka yantar da bawa sai a ce ka ce to walittakar zan siyar da wani ma'ana walicin bawa shari'a ta hana annabi ya hana sai cinikayya sai da walici na bawa ba a sai da walicin bawa wani kuma ba a kyautar walicin bawa kamar yadda zahirin hadisin ya kawo wanda idan muka duba wannan hadisin za mu ga cewa hadisin ya dace da wani zance daga cikin hadisai wanda ibn hibban ya inganta sa sai dai imam al-bai'aqi ya illanta hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yace alwala'u walau luhmatun ka luhmatin nasab an gane ko kamar yadda ba a sai da nasaba misali yanzu kalli ka ce za ka siya nasarar gidan su dan gwafi kai ba dan gidan bane ba dangin bane amma kan ka ce da Allah za ka biya kuɗi ka zama dan gidan an gane ko za ka biya kuɗi ka zama dan gidan kai ba ma gidan dan gwafi ba gidan masu faskare da masu kwasan masai an gane ko ko gidan da ake dinkin kwarya sai ta fashe ake dinkewa yi ka zama gari kwarya ba ta fashe ba to gidan baka taba ji ba a tarihi a ce ga wani ya je siyan nasaba misali a siyan mai ya shiga gidan sai akwai abin da turawa suke cewa adoptive ko to za a yi adoptive din wani ko wace ta zama yar gidanmu ta zama dan gidanmu an gane ko har suna ma nasaba da a baka ka dinga cin sunan mai gidan a zahiri za a ga haka ne amma a baɗi ne ai ba yar bace ma'ana ba yar ciki bace ba dan ciki bane da haka annabi sallallahu alaihi wa sallam kai tsaye ya hana cinikayya ta wani takarbawa wani bace kuma ya hana kyauta misali ka ce wani na kyautar maka da wani takarbawa ba a yi na wanda saboda wannan dalili la yajuzu at-tasarruf fihi bi bay'in wala fi wala ghayrihi baya halatta a yi tasarrufi ma'ana wane yayi yi tasarrufi game da abin da ya shafi siyarwa ko kuma siye na wani takabawa ko abin da yake kama da haka bada yace wa inna ma huwa silatun wa rabitatin bainal mu'taq wal atiq wannan wata sila ce ma'ana wata hanya ce wata igiya ce tsakanin al mu'taq ma'ana wanda ya yantar wal atiq da wanda aka yantar yasulu biha irfil awwal da tsani da haka saboda wannan dalili ma shari'a ta halasta cin gado tsakanin maulan ni'ima da maulatin ni'ima kamar yadda muka yi bayani a hadisi wanda ya gabata cewa idan aka kai bawa da aka yanta sai aka duba gabas da yamma kudu da arewa aka duba ba a gane wasu yan uwanka ba da za su ci gadonka ba da aka malamai suka ce ubangidanka da ya yantar ka kai shi ne ci gadonka daga shi idan babu wanda zai ci gadonka misali shi ma babu to daga nan sai dai bai tilmani sai a kai bankin musulunci ma'ana a kai bai tilmani a juya kudin a cikin asusun musulunci don haka ne kai tsaye wannan hadisi ya bayyana cewa alwala'u haqqun fabtun bi wasu wa huwa al-i'ta cewa walittaka wani hakki ne tabbatacce shine ka al ma'ana ka yantar da bawa lokacin da ka yantar da bawa sai waliccin shi ya koma hannunka sai ka zama kamar kai ne jagoransa tunda ka yantar da shi ma'ana a ko ina ga ne ya yi wani ne ya yantar da wani da haka ba a nakala wani ci zuwa ga wani a ce wani ne an nakala zuwa ga wani an ba wani ko an siyarwa da wani gobe wani ya ce siyar mun a'a ba a siyar da wani shi ya zo mu bi da wani yana dangwama ne da dawwamansa ma'ana dawwaman abu ne wala yastahiquhu illa man qama bihi dhalika alwas babu wanda ya cancance sa sai wanda shi ya yantar da shi wanda ya yantar shi walittaka tana hannunsa ko yaushe kaga kai tsaye wannan hadisin ya bayyana annahyu an bai'il wala ya hana sai da walittaka wa an sannan kuma ya hana kyautatta ko ma'ana ya hana kyautatta bayan fita wa an ghairi kuma ya hana abubuwa waɗanda suke kama da wannan min anwa'i tamlikat ma'ana daga cikin nau'ikan mallakar abu misali ta hanyoyin da za su sa kamar abu to shari'a ta toshe hanyar mallakar walittaka ta wannan hanyar ina fata an fahimta abu na gaba shine annal abdu batilun cinikayyar ma idan an daura an siyar ma da walittaka to shari'a ta soke wannan cinikayyar cinikayya ce wacce take gurɓatacciya. sannan wannan alaƙa tana nan har zuwa ranar tashin alkiyama babu abin da ya hana ainihin wato bauta yanzu a shari'a ba za a ce ai mun zo civilized ba ma'ana mun zo zamani na wayewa ba zamani na boko ai bauta to kai idan ka soke bauta ai tana nan a cikin qur'ani ba soke ta ba za ka sai ka je ka fara goge ta qur'ani kafin ka zo ka goge ta a tsakanin al'umma da haka ita abin da ya shafi bauta wani al'amari ne tabbatacciya na a cikin qur'ani yana nan har zuwa ranar tashin alkiyama domin annabi sau ɗaya bai taɓa bayani ya ce wannan bautar ba ba daga nayi wa fati babu ita a'a wannan alaƙa tana nan har zuwa ranar tashin alkiyama wanda wannan shine ƙarshen wannan hadisi mai albarka hadisin abdullahi dan umar gajeren hadisi ne za mu karanta insha Allah mu shiga hadisi na gaba mala shi ala abdullahi ibn umar radiyallahu anhu ma daga abdullahi dan umar ya ta Allah tsara tabbata a gare sa a gare su da shi da mahaifinsa Ali ya ce annan nabiya sallallahu alaihi wa sallam na an bai ilwala wa hibatihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana saida walittaka ciniki na walittaka kuma ya hana kyauta da walittaka wanda wannan hadisin Bukhari yana da shi dubu biyar da casa'in da bakwai yana da shi dubu biyar da ɗari biyu da saba'in da tara yana da shi dubu biyar da ɗari hudu da talatin Muslim yana da shi dubu ɗaya da ɗari biyar da hudu a cikin littafin sa sayyidul muslim na imamu muslim mai sabo za mu je hadisi na gaba wanda shine hadisi na karshe a karkashin wannan babi ko littafi mai albarka littafin abin da ya shafi hukuncen hukuncen cinikayya karkashin babu rabon gado insha Allah wanda shine hadisi ne lamba ɗari uku da sha bakwai a cikin wannan littafi mai albarka malai cewa Aisha radiyallahu anha qalat كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين عتقت وأهدي لها لهم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمة على النار بدأ بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت فقال ألم أرى البرمة على النار فيها لهم فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهم نصدق به على بريرة وكرهنا أن نطعمك منه وقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتقى وعلى عائشة رضي الله عنها قالت كانت في بريرة ثلاث سنن خيرت على زوجها حين أتقت وأهدي لها لهم فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرمة على النار فدعا بطعام فأتي بقدم وقدم من قدم البيت فقال ألم ترى القرمة على النار فيها لهم فقالوا بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك لهم تصدق به على ضريرة فكرهنا أن نطعمك منه فقال هو عليها صدقة وهو لنا منها هدية وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن أعتقى wannan hadisi ya zo daga matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake cewa Aisha wacce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa laqabi da aish annabi sallallahu alaihi wasallam yakan kira ta da aish saboda ya burge ta wannan malamai suka ce yana da kyau dukkanin abin da zai sa ka burge iyalinka ka dinga yinsa. da haka malamai suka ce akwai wata ƙarya ma da ta halarta tsakaninka da mata wanda idan kai ma shari'a ba za ta kama ka akan wannan ƙaryar ba cewa idan ka je kasuwa ka siyo mata lesi dan wuta sallau din nan ka je ka siyo mata lesi na dubu biyu cewa ba laifi ba ne ka zo gida ka karkata wura ka ce dubu ashirin ka so ba dan ka ji daɗi <laughs> sannan ba laifi ba ne dan ka shigo gida ka ce duk garin nan ba wacce ta kai ki kyau bayan kuma mummuna ce ba laifi ba ne dan ka zo gida ka ce duk duniya ba wacce ta kai ki iya girki bayan abincinta ba daɗi cewa wannan duk shari'a ba za ta kama ka da wannan laifin ba saboda wani sanadi ne da wasu hanyoyi kake ɗauka domin a samu zaman lafiya domin ita mace duk lokacin da abincin abincinta bai yi daɗi ba to kwanto kura duk lokacin da ta yi kwalliya ta ce ba ta yi kyau ba ko wasa kake ita a ta ba wasa da haka yana da kyau a dinga kula a dinga kula da yanayin yadda za a yi wa mata magana domin a samu zaman lafiya tsakaninmu da su kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce istawsu bin nisa'i khairan cewa ku zauna da mata zama na alkhairi domin su an halicce su ne da wani kashi karkatacce haka ku zauna da su a karkacen kada ka ce matar ka dole sai ta yi da ita dari bisa dari tsari da abin da kake so dole sai ta yi a'a ka rayu da ita gwargwadon halinta da ɗabi'arta sai dai ka yi kokari kamar yadda shari'a ta ce kai na wanda wannan hadisi na nana aishiyar da Allah ya tabbata a gare ta da ake yi wa laqabi da Aish ake mata lakabi da ummul mu'minin wata ya ce da sayyidina Abubakar an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam kamar yadda Tirmidhi ya kawo a cikin mudaqabarta a cikin littafin sa sunan na Imam Tirmidhi an tambaya annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa waye fi duniya ya ce na na'isha ya fi so duk duniya aka ce a maza ka ya ce mahaifinta kamar yadda imamu tirmidhi ya kawo a cikin hadisi kuma hadisai da dama sun tabbatar da yadda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yake tarayyarta da yadda yake santa da yadda yake zamantakewa da ita amma duk da wannan soyayya da zamantakewa haka bai hana manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yin adalci ba tsakaninta da ƴan uwanta matansa domin wata rana hafsa matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta taba dauko abinci a cikin tasa ta dauko abinci a tasa ita kuma na naji tana wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nata abincin tana tare da nata abincin a wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta kawo masa abinci da haka sai ga hafsa nan ta zo da nata tana zuwa sai na naji ta tankwabi da ta tankwade sai ta yi wurgi da tasa sai ta fashi abincin ya zube sai annabi ya ce ina in bi ina fa'alin bi fa'am annabi ya ɗauki tasan na na Aisha da abincin ya ba wa Hafsa ya ce wannan shi tasar da abincin shine a maimakon tasan ta da kika fasa kuma abincin ciki shine a maimakon abincin ta da kika zuba da haka annabi yana adalci tsakanin ainihin wato matansa kamar yadda hadisi da dama suka tabbatar wanda akwai maganganu game da wannan matsalar insha Allahu mai yawa wannan hadisi na nana Aisha yana dauke da masail istinbadi na ahkam da yawa na addini game da ishra na zamantakewar gida ma wanda za mu shiga cikin hadisin mu karanta gwargwado sai mu duba lokaci kafin karatu na gaba yace an Aisha radiyallahu anha qalat daga nana Aisha radiyallahu anha tabbata a gare ta ummul mu'minin ana mata lakabi da ummul mu'minin kuma annabi ya ce wa azwajuhu ummahatukum ga matan annabi gabaki ɗaya su karankaf duk iyayen mu da na Aisha bata taba haihuwa ba annabi ya aure ta tana yin shekara shida ta tari tana yin shekara tara a garin Madina an yi auren ne a maka. sannan annabi sallallahu alaihi ya bar duniya tana da shekara sha takwas a rayuwarta ta kiyaye hadisai dubu biyu da ɗari biyu da goma daga wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma babban malama ce na'am qalat tace kanat fi barirata talatu sunani tace barira ta kasance tana da ainihin wato tana da abubuwa guda uku ma'ana tana da wasu sunan wasu abubuwa guda uku da take a kansu yace hujirat ala zawjiha hina ataqat an ba ta zaɓi bisa ga mijinta lokacin da aka yantar da ita ma'ana abu na farko shi ne an ba ta zaɓi game da mijinta lokacin da aka yantar da ita lokacin da aka yantar da ita an ba ta zaɓi khiyari domin ita al'ama ma'ana baiwa idan aka yantar da ita idan a ƙarƙashin bawa take in mijinta bawa ne to a ba ta zaɓi ko da musulmi ne ma'ana muna bayani game da musulmi ma ke cewa baiwa al'ama wacce take musulma idan an yantar da ita ana ba ta zaɓi ne game da zamantakewa da mijinta zamantakewar na zaɓin shi ne shin za ta zauna a ƙarƙashin shi ko kuma a'a za a fasafin auren ne an gane ko da haka wannan ya halarta a wurin jamhuran malamai cewa ita baiwa za a bata zaɓi shin za ta ci gaba da zama ne a ƙarƙashin mijinta wanda bai kai ta daraja ba tunda ita yanzu hurra ce ma'ana ƴantacciya ce shi kuma bawa ne za a bata wannan zaɓin na na shi ce hujjirat ala zawjiha hina ataqat an bata zaɓi dangane da zamantakewa ishira da mijinta lokacin da aka yantar da ita a karatu wanda ya gabata a ƙarƙashin wannan babin mun yi bayani game da ƴancin ta ko ba haka ba mun yi bayani a baya da kudin da aka tura mata yace wa uhdiya laha lahamun kuma an bata kyautar nama shine ahada dan kalmar ahada aka kawo uhdiya ma'ana an bata kyautar nama fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai da Aisha ce lokacin da aka bata kyautar nama sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo gare ni ma'ana ya shigo cikin gida sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo cikin gida tace da ya shigo cikin gida wal masu ala nabi da ya shigo cikin gida ali tukunya tana kan wuta ma'ana tukunya tana kan wuta da wannan naman na ana soya shi ko ana dafa shi domin na daga cikin abin da larabawa suke so suna son nama don haka kuma a cikin karatun za mu zo mu fahimci cewa larabawa na matuƙar son nama akwai inda daga mun zo za ku gane eh lallai larabawa suna son nama fa dakhala alayya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wal qurmatu ala nar da rashi da ce sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gare ni wal qurmatu ala alhali tukunya tana kan wuta lafazin al qurma kidirin ne hijara ma'ana wani yanki ne wani gwargwado ne na dutse bidammi ma'ana da yiwa ba'un damma alburmatu burma jam'u ne baramin jam'in burma shine baramin buramin bidammi da yiwa ba'un damma da yiwa ra'un fataha shine buramin ma'ana shine jam'i na alburma ma'ana irin tukunya da ake yi ta tasa da ake yi da laka فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرمة على الناس sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya shigo gari ma'ana ya shigo cikin gida wal qurmatu ala alhali tukunya tana kan wuta ma'ana tukunya na kan wuta ana suya ko ana dafa ma'ana ana dafa wannan naman na barira fada abi ta'ani sai annabi sallallahu alaihi wa sallam ya roƙe ko kuma ya buƙaci abinci ma'ana yana shigowa sai ya buƙaci a basu abinci ya buƙaci abinci bada ali ta'ani ma'ana ya buƙaci abinci ma'ana abin da zai ci domin yana jin yunwa Ba utiya bi khubzin sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da gurasa ma'ana da mun mutu domin asalin suna na biredi da hausa ne mun mutu an gane ko sai aka zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam da mun mutu ko gurasa domin duk daga alkama ake yi da aka fada abi ta'amin fa utiya bi khubzin sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya buƙaci ya roki da a kawo masa abinci fa utiya bi khubzin sai aka zo masa da gurasa wa utli da miya min utli baiti daga cikin miyar gida ma'ana miyar da aka tanade ta domin gida sai aka zuba wa annabi sallallahu alaihi wasallam aka hada masa da wannan gurasa domin ya ci domin lafazin utli shine dukkanin abin da aka cakuɗa shi da gurasa shi ma yana ɗaukar sunan kudi da nan duk abin da aka saka shi a cikin biredi ma'ana duk abin da za a yi amfani da shi a ci da biredi na miya yakan ɗauki udumin ko menene shi don haka fada abi ƙwamin fa'utiya bi khubzin wa udumin min udumin baiti sai annabi ya buƙaci a kawo masa abinci fa'utiya bi khubzin ina fata ana fahimta sai aka zo masa da kurzin da biredi ko kuma gurasa wa utmin da miya min utmin maiti daga cikin miyar gida ma'ana sai aka zo wa da annabi sallallahu alaihi wa sallam fa sai annabi sallallahu alaihi wa sallam da yaji an kawo masa biredi da miya sai ya ce alam tara al-burmati ala an-nar fiha lahmun annabi ya ce ba ta zo ta tukunya akan wuta ba da nama ya gaba a sako nama ba an gane ko annabi ya ce alam taral gurma shin ban ga tukunya ba anan nari akan wuta ba ma'ana shin ba ga tukunya can na gani ba akan wuta fiha hamun a cikinta akwai nama ba faru suna na jira ce bala e tabbas waccan tukunyar da ka gani akan wuta nama ne a kanta nama ne a cikinta ta ce ƙalu bala ya rasulallah ita ma ta kira ta da rasulallah ya ce alam taral burmata alan nari biya lahmun shin banga alburma ba ma'ana a akan wuta wacce take ɗauke akwai sabani da to na wani ke karantawa na ko utiya bi khuzmin wa udmin min udmin mai baiti فقال ألم ترى البرمة على النار فيها لهم معنى an. juya maganan ne a naku annabi ya ce shin ban ga tukunya ba a kan wuta wacce akwai nama ba a cikin ta faƙali sai suka ce wala ya rasulullah e ya ma'aikin Allah eh ta ga tukunya kan wuta da nama a cikin ta ma'ana annabi yana ne waye zai faɗa mana yana ne eh yana son ya ci nama tunda an kawo masa gurasa da miya ba a sa nama ba shi kuma naman yake bukata yana son nama sai suka fara masa bayani game da nama kenan ba ban da dalili kenan da an zuba masa nama wannan dalilin da za mu yi bayani shi yasa aka ki zuba masa nama sannan daga ƙarshe za mu cewa annabi ne yana nan yana son nama an gane ko na'am fa bala ya rasulullah sai suka ce iya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam waccan tukunyar da ka gani akan wuta akwai nama sai suka ce zalika lahmun tusaddiqu bihi ala barira ce waccan naman an ai an baiwa barira ne sadaka ma'ana barira wannan baiwar wadda take tsance-tsance a masallaci wacce na na Aisha ta taimaka mata wurin fansota sai suka ce ai wannan naman sadaka aka bai wa barira makarihina an nufa maka minhu sai muka tamaci ciyar da kai daga wannan naman domin kai baka cin sadaka domin na daga cikin alama ta annabi ko manzo shine annabi sallallahu alaihi wasallam na daga cikin wannan dinsa ma'ana abinda Allah madaukakin sarki ya tsarkake sa da shi ya cire sa da shi ko kuma yake danta da shi shi baya cin sadaka amma yana cin kyauta kuma akwai wani sahabi da ya zo garin da ya zo garin madina da ya zo garin madina ya ta kokarin ainihin wato tabbatar da cewa lallai wannan annabin Allah ne yayi kokarin ya za a iya gane wannan annabin Allah ne Abu Zarril Gifari garin Makka ba Madina ba da ya zo da Makka ya je wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zuwa sai je daga biyu a cikin asirke cikin buhu sai ce annabi ga sadaka sai annabi ya ce ai ni ba na cin sadaka sai ce wannan na kai kenan sai dawo a shekaru ya ce annabi ga kyauta annabi ya karba sai bai hakura ba sai wata rana ya tsaya a bayan annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya dinga lekan bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga leka bayan annabi sai annabi ya ce hala hatimin annabta kake nema sai annabi ya bude masa bayansa sai ga inda aka rubuta Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a bayansa sai Abu Bakar Gifari ya ce ashhadu annaka Rasulullah yace na shaida kai dan sakon Allah ashe da Abu Bakar gifari ya banna abin da wasu sahabbai suka kasa ba dan sun kasa ba dan tsoro da wasu dalilai shi ya je yayi yana ganin wannan yana nutsuwa sai ya tafi dakin Ka'aba yana zuwa sai ya ce la ilaha illallah muhammad rasulullah quraishawa na tawafi da kinjimakin kiman kafirai sai duka suka dinga dukan abubakar al-bukhari suka dinga dukan sa sai da ya kamar ya suma sai ga wani sahabi nan ina ga umar ne ya zo ya sai ya zo ya gansa ya dauke sa ya kai sa gida aka yi jinyar aka dan gyaggyara naushin da gure duk aka gyaggyara da duka da sanda sai ce yanzu abin da za a ka koma ga hunku in ka ji musulunci ya ka kowa garin ku inda ka fito sai abu da rikifari bai gama warkewa bai da komawa ka'aba ya da yi ya kara shan duka aka daɗa gyaggyara shi aka daɗa seta shi ya kara komawa sai annabi ce kai koma garin ku idan ka ji labarin musulunci yayi karfi ka dawo abu da kifari jin wannan daga bakin annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tafi garin su yana tafiya garin su lokacin da ya ji labarin musulunci ya yi karfi sai ya dawo yana dawowa sai ta wuce ashe da ya tafi ba zama ya ba wa'azi ya dinga yi mai awa ya zama mufti ya zama ya dinga wa'azi da ya tashi dawowa ba shi kadai ya dawo da rindina ya dawo yana zuwa sai annabi ya ce gifari gafaran lahu lakum annabi ya ce abu darrin gifari kai gifarin ma an gafarta muku yan garin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan bisharar kamar yadda aka yi wa wasu yan uba Allah madaukakin sarki ya turo mala'ika su fitan guda wurin annabi cewa ka faɗa wa ƴan uba cewa Allah yana ganshi da mutanen uba Na'am. dan haka barira na Aisha ta ce fakarina an nufa imaka minhu sai muka kyamaci muka ji tsoron ciyar da kai daga cikin abin da yake na sadaka muna tsoron kada Allah ya kama mu tunda kai baka ce sadaka sai muka ci tsoron ciyar da kai sadaka faqala sai annabi ya ce huwa alaiha sadaka ai sadaka yake ga barira mu kuma idan mun ci wa huwa lana minha hadiya mu kuma ya zama kyauta a gare mu daga wurin barira annabi ne yana nan ya kafe sai ya ci an gane ko huwa alaiha sadaqatu ma'ana sadaka ce ga barira wa huwa lana minha hadiyatu mu kuma sai ya zama kyauta a gare mu daga wurin barira wa qala annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace inna mal wala lallai walittaka shine muhallin shahid din mu liman ataka yana ga wanda ya yantar da ainihin wato bawa wanda wannan hadisi da muka karanta hadisi ne mai tsayi wanda tabakkara Aisha radiyallahu anha min barakati maulatiha barira mutayammina bi bikin kasaf'a ma'ana na Aisha tana ambata albarkar zamantakewarta da walicinta ga barira da sauƙaƙawa da kai ga barira is ajara Allah ta'ala min ahkamin rashida fi amriha thalatha baqitu tashri'an amma ala marrat duhur ta yadda al'amura guda uku suka fita ta hanyar barira abu na farko shine annaha ataqat ta hata zauji harraƙi almubin cewa an yantar da ita a ƙarƙashin mijinta wanda yake bawa wanda sunansa mubin sunansa kenan sunan mijin ainihin wato barira mubin wanda an ka ita ta zama ɗaya shi kuma yana nan a bawa wannan shine abu na farko sai aka ba ta zaɓi game da zama da shi shin za ta zauna a mazaunin matarsa ko kuma a raba su sai aka ba ta zaɓi saboda ba darajar su ɗaya ba saboda ita ɗaya ce shi kuma bawa sannan sai aka ba ta zaɓi an gane ko sai aka ba ta zaɓi wa fasa ta nikaha aka bata aka yi fasakin aurenta domin ita ɗaya ce shi kuma bawa wa sarar sunnatin da gairi sai ya zamanto sunna ga waninta cewa da za a yadda a ce kai bawa ne matarka baiwa ce sai aka yantar da ita to an ba ta zaɓi zaɓin na zama da kai ko kuma na rabuwa da kai wanda wannan karantarwa ce ta manzan Allah sallallahu alaihi sallam abu na gaba shine annahu tusaddiqu alaiha bilal wa hiya fi baiti maulatiha aisha cewa an ba ta sadakan nama tana gidan maulata ma'ana uwar gijiyarta na Aisha fa dakhala annabi sallallahu alaihi wasallam wallahamu yaqduhu fil gurma annabi sallallahu alaihi wasallam ya shigo alhali nan yana soyuwa ko yana dahuwa a cikin tukunya fada'a bi ta'amin sai ya buƙaci abinci fa akanni bi uzmin wa qudamin min udamin baiti aka zo masa da gurasa da miya daga cikin miyar gida alladhi kanu yasta'milunahu fi adatihim ad-da'ima wacce suke amfani da ita bisa ga al'adar su ta da gobe da haka da wannan wani malami ya fitar da wata basira yace dukkanin abin da yake ana yawan buƙatarsa a gida cewa idan da shi abinci baya wahala cewa yana da kyau a dinga samun shi a gida shine miyar dage-dage cewa a dinga samun ta a gida ko da yaushe za ka ga ita ce ma matsalar malam ba za ka ya ce miya ta ta kare ko ba haka ba miya ta ta kare miya ta ta kare to haka laraba suke bisa ga al'adarsu ba a rasa udanin a gida ma'ana abin da za a cakuɗa shi da gurasa a ci ko yaushe in kano gida ba za ka ɗan rasa kamar yadda ba san kwace gidi ba za ka rasa shi da dawo ba a gida ko ba haka ba haka ma laraba ba ka rasa su da udan ma'ana wannan nau'in abin da za a cakuɗa shi da biriri domin a ci don haka aka kawo wa annabi sallallahu alaihi wasallam gurasa da wannan niyyar ولم يأتوه بشيء من اللحم الذي تصدق به على بريرة sai ba a zo masa da wani abu ba daga wannan naman da ya gani akan wuta ba sai ba a zo masa da shi ba wanda sadaka ce zuwa ga barira da saboda sun san cewa annabu la ya akulu sadaka cewa ya annabu baya cin sadaka faƙala ya ce alam aral gurmatu alan nari biya lahmun annabi ya ce shin bari kunya ba a kan wuta wacce take cike da nama ba faƙalu suka ce bala eh ka gani fa ya rasulullah walakinnahu qad tasaddaqa bihi ala barira yace amma an riga an bari barira sadaka dan haka sai kuma ai baka cin sadaka wa karihina ifhamuka min mun ji tsoro mun kyamaci mu ci da kai daga abin sadaka fa qala sai annabi yace huwa alaiha sadaka ai sadaka yake ga barira wa huwa min halana hadiyya mu kuma hadiyya ce a gare mu ma'ana kyauta ce a gare mu abu na karshe daga cikin sunan ma'ana sunnoni ko wasu abubuwa guda uku na barira shine anna ahlaha ma aradu bai'iha min aisha cewa ɗan uwanta lokacin da suka so su siye ta bai bai'iha min aisha lokacin da suka so su siye ta daga wurin aisha ishtaraku sun sanya sharadin an yakuna lahum an yakuna wala'iha lahum cewa walittakar su za su siyar amma walittakar ta tana hannun su fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace inna mal wala'u liman ataqa ai walittaka tana ga wanda ya yantar daga kin yantar da ita walittakar ta ta fita daga hannun iyayen gidanta ta koma hannunki domin ke kika yantar da ita wanda wannan hadisin abu na farko da ya karanta shi ne annal'ama ama cewa lallai ita ku yanga lallai ita baiwa idan idan aka yantar da ita ta ta abdin karkashin bawa yakunu laha al-khiyar bayna al ma'ahu wa bayna al min ismati nikahi ma'ana za a bata zaɓi tsakanin zama da shi ko kuma alala ta aure. wa jawabu zalika bi ijma'i ulama kuma malamai sun yi ijma'i game da halaccin haka amma idan aka tsatta ta wurin fala khiyaru laha inda jamhurul ulama cewa amma idan aka yantar da ita karkashin ɗa wanda shi ɗa ne ba bawa ba to ba ta da zaɓi a wurin jamhuran malamai a cikin sa akwai imamu malik a cikin sa akwai imamu shafi'i akwai imamu ahlus sunna wal jama'a shine imamu ahmad ibn hanbal abin da shi ne fihi bayanu itibarul kafa'a bin nasbi bainal zawjayn wa anna fi mawani'ut takafu bainal zawjayn hurriya wa rish wannan hadisi yayi bayani game da istizari wanda yake alkafa a tsakanin annasbu na zaujai ma'ana tsakanin nasaba tsakanin ma'aurata guda biyu ana son alkafa a ma'ana wadatar da juna lokacin da yake bukata ki bashi lokacin da ya bukata ki bashi abu na gaba shine annal faqru cewa lallai wanda yake talaka idan ta saddaka alai idan aka ba sa sadaka idan aka yi masa sadaka fa umdiya min sadaqati ila man la tahillu lahu sadaka. sai ya bada kyautar wannan sadakar tasa zuwa ga wanda bai halatta ya ci sadaka ba min ganiyin wa ghairihi na daga mawadaci da waninsa fa ihda'u izin. wannan kyautar da ya halasta misali talaka fakiri sai a basa sadaka sai ya dauki sadakar ya je ya ba mai kuɗi to ya halasta mai kuɗin ya ci li'annahu qad malaka sadaka domin aishi shi talakan ya riga ya mallaki sadakar tasa ce sai ya kyauta da ita wa ya tasarrafu biha kaifa yasha sai ya tasarrufin ta yake ga dama an ba sa ne haka yanzu ya zama nasa abin da ya ga dama ne wannan hadisin ya bayyana fihi dalilin ala su'ali sahibul baiti ahlihi an shu'uni manzilahu wa ahwali wannan hadisin malai yace dalili ne akan mai gida shari'a ta ba sa dama ya tambayi iyalinsa game da sha'anin gida da mazaunin gida da yanayin gida cewa babu laifi yana shigowa gida ya ce wai me akan wuta ne ko ba shi ya kawo ba kana zuwa gida ka ga an jera wasu juice juice da wani ruwan roba da kaji an babban tsare su da nama ana suya kana zuwa gida za ka ce wai daga ina aka samu wancan ba shi shi gida ne shari'a ta baka dama kamar yadda annabi yana zuwa gida ya ce alam aral burmatu alan nari fi shin ba wai tukunya bace na gani akan wuta da nama ba a ciki cewa duk lokacin da ka zo gida ka ga wani abu sabon abu cewa ka yi tambaya a kai ya na ga an mai da randar can sai can ba a nan take ba ya aka yi ta koma can gadon nan ya aka yi aka juya shi a dinga yin tambaya na wanda wannan shi ne mafi girma abin da wannan hadisi ya karantar wanda wannan ya kawo ƙarshen wannan babi mai albarka sai yana kyau mu koma mu daɗa yin bayani game da gundarin tarjamar hadisin lokaci ba zai kai ba za mu yi haƙuri insha Allah gobe sai mu yi laraba sai mu tashi sabon littafi shine kitabun nika littafi wanda ke bayani game da sha'anin auratayya a musulunci shine azzawaj ma'ana dalilin da zai sa ka yi aure ne da a tazawwaj me yasa zan yi aure ma'ana me yasa zan yi aure shin kawai zan yi aure ne kawai dan ana aure na ga ana aure a garin mu shi yasa ni ma zan yi aure ko kuma ko wani dalili da shari'a ta ginda ya cewa saboda shi zan yi aure sannan kuma idan da dalilin auren zan yi auren kawai zan yi aure ne ban da kuɗi ban da abin da zan yi aure ban da mazauni ban da abin da zan ciyar da iyali wanda insha Allah gobe wannan shine matakin mu bayan mun yi cikakken bayani na tarjama game da hadisin na na Aisha yar sayyidina Abubakar insha Allah gobe wa sallallahu ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين